Yau dai 'yan kwanaki kenan da fara shirin gwamnatin tarayya na 'yan fawa da ke da zumar samarwa matasa aiki. To sai dai kuma bisa ga dukan alamu har yanzu fara shirin gadan-gadan bai kan kama ba. Baba Jibrin wani matashi ne da ya samu shiga cikin shirin kuma na tambaye shi ko shin sun fara aikin? A da saurare har yanzu ba fara wannan abubuwan ba. kawai aishalism ne. To me yake ciki yanzu? Da aka aishalism ne shi kenan sai aka ce za a yi documentation a state da domin ba da photocopy document mu da karin kire. Menene sunan ki? Sunana Aisha Ibrahim Alkali. Kin samu wannan shirin na N Power ko? Eh, na samu. Yaya kun fara aikin? A ban fara ba amma dai an kusa farawa. To me ake ciki yanzu? Okay, documentation aka yi. an ce za a fara aikin za a yi posting din mu. matan nan. Kuma kina da ƙwarin gwiwa akan shirin sosai. Sosai ƙwarai da gaske. Ai kamar yadda na ce da farko tun da an riga an ce a yi kuma har aka yi. Na suka fito har aka yi documentation. Shi ma ai za a yi. Matashi Muhammad Bello Musa da ya nemi shiga cikin shirin bai samu ba ga yadda yake ji. Gaskiya a farko na ji ba daɗi sosai da ban samu ba saboda ma lokacin na duba na fara duba ɗaya bayan ɗaya dai sai na samu cewa ana duba da phone number to da na duba direct kai tsaye na ga ban samu ba na ji ba daɗi sosai. Ƙungiyar kwadago ta Najeriya wato NLC ta ce bata gamsu da wannan shiri ba. Shugaban ƙungiyar kwadagon na ƙasa Comrade Ayuba Waba wanda yanzu aka ke ziyara Amurka ya mun bayani ta wayar tarho. Gaskiya ba mu gamsu sosai ba amma kuma an ka duba ba shi ne zai shawo kan rashin aikin yi da dindindin a Najeriya ba abin da bai shawo matsayin aikin yi shine mu samu masana'antu mu fara aiki mun haka masana'antu su ne a duniya sukan iya tadadar da aikin yi a cewar Usman bin Affan akwai jirwaye mai kamar wanka cikin jerin sunan da aka wallafa tun farko kamar da na duba na wata karamar hukuma na borno hakan nan sunayen gaskiya suka kula in kai comparing da mutanen da suke zama a wurin da kuma sunayen da suka fito a sai ga kamar sun sha bambu wai an yi amfani ne da wurin da mutane suke ba wai ainihin local government division na mutum ba daga asalin mutanen da suke zama a wannan wurin da suna asalin yankin saboda yanzu irin kirkin nan don wani nesa bare zo wannan gurin ya zauna ba mutari yarima sarkin baburawa ya ce suna da karin korafi yan siyasa sun yi amfani da ainihin da kujerunsu na siyasa mafi yawanci yaran da suke kamata a basu abu ya kamata a basu ba a basu ba sai sai zama na wa'ansu ma suna aikin gwamnati a cikin mafi yawancin wanda aka ba su wannan abu kokarin da muka yi don jin bakin gwamnatin tarayya bai nasara ba hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria